وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikon so muna ranar goma ga watan biyar ko shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam wanda ya daidai da ranar talatin kenan ko kuma ɗaya ko dai an samu sabarin harkar kalanda talatin ko kuma ɗaya ga watan takwas kenan ko bakwai watan shida ko talatin ga watan shida ko kuma ɗaya ga watan bakwai rajab kenan shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna nan a cikin littafin mu da muka fara sabon farawa nabiyun rahma na dan uwa dr muhammad sani umar rijiyar lemo inda a karatunmu da ya gabata za mu mun tsaya a kan shafi na tara za kuma mu tashi a shafi na goma ko mala ya ci gaba da cewa wa qad thabata fi sahihayn tabbata ya tabbata cikin sahihin bukhari da muslim من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحاديث دعاك رويت لدى صحابا أنه أبو هريرة ألا يترش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يتي حقيقة من ذا ألا ترى لأنك ألا تثبت أدريك ياتي رأيت أمر ابن لهي نادى أمر ابن لحي wanda wannan ne kakansa ya jirru qasabahu hukin na yana jan hanjinsa a cikin gidan wuta kana awwala man sayyaba sawa'i kana awwala man sayyaba sawa'i sakamakon kasancewarsa farkon wanda ya 'yanta wa gumaka dabbobi dabbobi da aka saba ana mallaka a ware wata dabba a ce wannan ta gunki ce shi ne farkon wanda ya fara aiwatar da wannan a cikin larabawa kuma mun ji cewa shi ne ya kawo musu bautar gumakan wa kana rajulu shi wannan mutum amru ɗan luhai ya kasance ahada muluki qudaa ɗaya daga cikin sarakunan kabila kuza'a da suka mulki larabawa a garin makka to wannan gaba da aka zo mana da wannan hadisi yake ba mu labarin cikin abubuwan da amuru bin nuhai ya gabatar wa da larabawa akwai yanta wasu daga cikin dabbobinsu su bar wa gunki ba za a hau ba ba za a yi aiki da su ba ba za a yanka su ba haka za su ci gaba da kaiwa da kawo duk kuma inda suka zo gurin cin wani abinci ba za a kore su ba in wani ruwa suka zo sha ba za a kore su ba an ban wa gunki haka har su gama rayuwar su ne an yi asara ba a ci ba ba kuma abin da gunki zai ci an gane ko to wannan tabbas da malai ka mana wannan hadisi alqur'ani ma ya zantar da wani abu da inda Allah subhanahu wata'ala cikin suratul ma'ida aya ta 103 Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma ja'ala Allahu min basiratin wala sa'imatin wada wasilatin wala ham ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Allah yake cewa ma ja'ala Allahu min bashirin shi dai Allah bai shar'anta muku ware wata dabba da aka yanka kunnanta a ce ta gunki ba ce in bashira ita ce da ake tsarkewa kunne alamar ciro ta gunki to Allah zai shar'anta muku haka wala sa'iba za mu ji hadisin ya ce awwalu man sayyaba sawa'iba ko sai Allah ya ce wala sa'iba kuma Allah bai shar'anta muku ɗanta wata dabba a basta sake ba tsora mata kaya ba za a yanka ta ba ba za a yi aiki da ita ba ba za a kori da godon wani abinci ba ko shan wani abin sha har mutuwa ta cin mata Allah bai shar'anta muku wannan sannan wala wasila kuma Allah bai shar'anta muku wacce ke cetar dan uwanta ba cikin dabbobi suna da wani salo ita kanta shi kansa kai bahira din to akwai wani a ce in idan kai saniya ko kuma ta haifi wani adadi na dabbobi mata to kuma ta haifo kaza namiji ta ce sunan sau kaza an bar wa gunki in ta haifo wasu adadi kaza to sai a ce to idan na adadi kaza ya zo za a yanka in ba a sa in kuma namiji ne in namiji ne za a yanka ne amma in ta haifo ta gwaye namiji da mace to macen ta jawo namijin tsira da kuɗi shi ne sai a ce mata wakila ta sadar da zumunta ɗan uwanta ta ceto shi daga a yanka a cin Har za ta soki burutsun mai bautar wani Allah to Allah yake cewa wala ham haka na Allah bai shar'anta muku wato sanda za a yanta tashi ba saboda an sami ɗaya goma daga barbara sai ce masa ham ai hama nafsahu ya tsara kansa daga a hau ya tsara kansa daga a yanka shi ya tsara kansa daga a tashi aiki ko kuma suka ce in dai ya barbari jikarsa to shi kenan ya yanta kansa kawai ya zama rabon gunki ba za a ci ba ba za a hau ba za a ci ba to Allah ya ce waɗannan duka Allah bai shar'anta mu ba wani bai jawo amru bin ne, an gane ko sai Allah yake cewa walakin lalladina kafaru sai dai waɗanda suka yaftaru na an Allah ba, suna kirkira ƙarya ne su dangana wa Allah wa aktsaruhum la ya'qilun mafi yawancin su ba su da hankali da rashin hankalin ne ya jawo kana kallon dan baka kai wahala da ita ta kai inda ta kai girma ta kai nagarta kuma cewa an bawa gunki an gane ko to wannan ayar ita ma suna gaya mana bayanin abinda wannan hadisi shi ma suke gaya mana illa shi ya fito da bayanin ƙarshen al'amarin wanda ya kirkiro wannan wato bautar wani allah da kuma ware wasu dabbobi a ce ai yanta su na gumaka sai ma da ci gaba da cewa واتخذ أهل كل kulle في دارهم صنما sakamakon haka sai kowane mutanen gida suka riƙi wani gunki a gidansu ya abudu na hudu da suke bauta masa ana da wanda ake da shi babba huban na kowa da kowa gama garin wanda ya zame kowa kuma kana dan wani dan safaya a gida dan karamin wato a gun sai zama to haka suka ɗauka wa fa'iza a radar domin hun safara sakamakon haka idan wani mutum daga cikin su ya lazan zai tafiya zai balaguro tamassa abihi sai je ishe shafa gunkin nan za a nemi albarkar gunki zan za a fita tafiya ina ya sabu lokacin da zai hau abun hawan su don yin tafiya fakala dalika asira ba ya suna ofe na ya tawajjahu ila safari wannan shafa gunkin shi ne ke zama karshen abin da mutum zai yi a lokacin da yake so ya fuskanci tafiyar in ka zama komai aka sallama da kowa da kowa to karshen wanda za ka sallama da shi gunkin nan ne wa kadi ma min safari idan mutum kuma ya dawo daga tafiyarsa kamar sahabi sai sake zuwa ake shafu wato ainihin wannan gunki da Dalika sai hakan ya zama musu awwalu ma ko awwala ma yabda ubi sai wannan ya zama shine farkon abin da mutum zai fara da shi in ya dada daga tafiya qabla an yadkhula ala ahli kafin ya tafi gurin iyalansa da haka ita kanta wancan sa'iba da muka wuto sukan ware dabbar ita sa'iba ce wani ta gunki ce idan mutum ya dawo da tafiya lafiya nau ta tafi dabba ta ta zama na buwa gunki ko kuma mutum wani abu da ya zo ya zama masa tashin hankali da matsala a rayuwa an yi ciwo an yi ciwo ciwo ya ciwo an yi magani kawai da an je aka ta dalilin aka je aka samu gunki a gaya masa da abin da ake ciki a ce a dace wani mai ba da magani ya bayar kuma a warke daga wannan to sai a ɗauka ai gunki ya amsa addu'a da aka yi to ba ta ma ragon nan na ko kuma tinkin nan ta ko kuma saniyar nan ta ta zama ta gunki an fahimta ko to duk irin wannan kalan su karɓar in za a yi tafiya ba za a tafi sai an zo an shafa gunki in an dawo ba za a je a yi aiwatar da tsakko sai an fara biyowa ta kan gunki وقالت العرب قد اتخذ الماء الكعبة قواطير كما لا رباوة sun kasance sirriki wasu ɗakunan bautan wasu guraren bautan tare da ka'aba yadda ka'aba take ita ce babban ta kowa da kowa da kuma akwai 'yan ƙananan guraren bauta da aka wawware kamar yadda aka samar da ba kama gumaka a cikin ka'aba kuma ana da wasu 'yan ƙanana kuma a gidaje to haka me ya dawagin gidan da ya faɗa a yace wahiyar buyuti wasu gidaje ne to azimuha da larabawa suke girmama su ka ta'azimul ka'aba kamar da suke girmama ka'aba laha salana waɗannan gidajen suna da masu yi musu hidima masu ɗawainiya da su shararsu su wanke su da abin da ya kama da aka ƙarfafa su da sauransu wa fujjab da kuma masu gadi kada a bar wani ya shiga ko kuma wani abu na ciki ya fita da ba a so wasu hudalaha ana wato bayar da kyauta ta musamman ga irin wannan ɗakuna ko kuma guraren bauta da suka tanada imma ya zama hadaya ta wata dabba kamar yadda muka faɗa ko kuma hadayar wani abun amfani kama tuhuda lil ka'aba kamar yadda ake bayar da kyautar wani abu ga ka'aba wata bubu bihi kuma za ka tar da su larabawa suna dawa fiye da irin wannan ɗakuna faɗawa ta ha kamar yadda suke dawa fiye da ka'aba wata haru inda kuma suna zuwa ko ke dabbobin su ko su yanka na yankawa ne a gurin wannan wato guraren bauta wahiyar tu'urafu wahiyar ta'arifu fadlar ka'aba ta alai ta da su larabawa sun san farar da ka'aba take da ta a kan sauran waɗannan guraren ba. irin da za ga yanzu ce ga wata headquarter ta coci coci ko ta ina nan ce headquarter babban mafi girma kuma akwai wasu 'yan ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana haka ba irin wani su haka suka rike da annaha qalat qad arafat ibrahim domin larabawa suna da mutum da ka'aba ɗakin allah ne da annabi ibrahim ya gina alqalil badadi ga Allah alaihi salatu wa salam tsira da amincin Allah ya tabbata tabbata gare shi wa masjiduhu kuma sun san gurin bautar sa ne da ya bauta wa Allah ma ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bi tawhid yayin da Allah ya aiko annabi Muhammad kira da aminci Allah tabbata a gare shi da dayanta Allah da bauta amu alaihi sai suka aibata manzo abu alaihi zalika su suka aibata wannan abin da ya zo da shi na kaɗai ta Allah kaɗai da bauta a bar da sauran gumaka wa ƙwari suka ce a aja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu a ce mai da duk allolin da ake da su su zama Allah ɗaya jan inna hada da shay'un ujab lallai wannan abun mamaki ne ba karami ba wannan babban abun mamaki a ce duk allolin nan su hubal su lata su uzza su manata da sauran na gidaje da a share su da dai kawai allah da ba su da abun mamaye to kuma ita ce rahama da aka ce nabiyun rahama za a fita da kangin bautar wani allah a koma bautar allah wajen a fi البخاري bukhari ma da ya ci gaba cewa ya zo a cikin bukhari an abil abaribi an abil abaribi an abil abaribi daga abil abaribi radiyallahu anhu Allah ya da shi kale kunna fil jahiliyyati mun kasance a lokacin maguzancin farko kafin zuwan musulunci idan lam najid hajaran idan ba mu samu dutsen da za mu bautawa ba na jukwatan sai mu tattara tilin ƙasa da ma'ana musuwatan minas turabi sai mu tattara wani tili na ƙasa wani ina bin shafi mu zo da akuya ko tinkiya wa halabna ha alaihi mu tatsi nonanta kan wannan tilin ƙasar yadda an tatso shi ya zuba kai za ta haɗu tilin ƙasar sai zama kamar ya ɗan ture shi wato ba a bautar ƙasar ita a ƙasarta to za ta rautsin iska ta ta ba za ta yi abin za ta ba amma aka tatsa mata nono a kai gauraya ta da sai zama ya dandabe ta wannan kwanciya da wazina bi shafi sai mu zo da akuya ko tinkiya wa halalnaha alaihi mu tatsa ta a kansa to ba tsubna da ya kuma sai mu kame masa dawaci shi ne bautarsa wani ta ce kwanciyar da ta rika faruwa sanadiyar ta kuma amur bin luhai da ya kinki mo bautar goma kan ika musu aka fara da hubar kuma aka tafa man wato ainihin ci gaba da me da ita rasta rasta haka ma galibin kirkirar abin da bai da asali daga Allah ne in ana yin sa'ili kaza zuwa lokaci sai da kuma ya sauya zuwa wani irin zuwa lokaci sai da ya canza zuwa irin saboda babu bayanin cewa ga yadda ake kan a shi kuma ibada an ta Allah ce komai an fahimci ba magana ka zo da kani da haka manzon da zai zo da bayanin sai ya zo ya zama bayanin tun na tun da kiran to amma su irin wannan bautar ta shirme ta shiriri ta ta na gani na sa kaina to yadda kake yi kuma ana nan kuma 'yan zamani masu biyo muku sun ce to ya kamata dan mobilizing din abin da ko shine sai ka jini new testament da old testament akwai kuma new new kuma shi ma a cikin haka an ta yi kenan to bayan haka malai ya ci gaba cewa durusun wa iba darussan da muka koya daga wannan karatu da kuma izina da za mu ɗauka da kamar a ce misali amfanin abin da muka karanta rairayayyen abin da muka koya sai ce annal araba lam ya'budu al-asnama li annaha khalaqat asali su larabawa ba su bauta wa gumaka da kudirin cewar gumakan nan suna suka halice su ba ba don wannan suke yi au kana kan samawati wal ard kuma ba su bauta gumakan nan dan cewar gumakan nan suna suka halice sama da ƙasa ba ba kan haka suka bauta musu wa inna ma kanu yastaghithuna biha kaɗai sun kasance suna neman agajin waɗannan gumaka ne min lami kuma bayan Allah wa da min jala'al quran kuma suna neman su yaye musu bakin cikin da suke ciki wa ihtilaban naf'i da kuma tattara amfani tattara musu wani abun amfani akan haka suke bautar su amma sun yadda ba su suka yi su ba ba su suka halitta sama ba ba su suka halitta ƙasa ba duk tunda ga an gaya mana inda ya je kwaikwayo batun gumakan sun ce a ruwan sama ko suke nema su ne sai su ne kuma su tsalle mai taimakon su sai su taimaka musu ko wannan ne amma ba wai suna jin cewar gunki ne i aka ba ba suna jin shi ne i sama ba suna jin shi i su ba su kan ba su da wannan wannan abu na ɗaya kenan da muka amfana da shi muka sani game da abin da ya shafi bautar gumakan da larabawa su abu na biyu mu jurumi man kana sababin fi halakin nan. girman laifin wanda ya zama sanadin halakan mutane karatu da muka ya sanar da mu wannan yau mun ji irin abin da ya faru da amur bin luhari saboda shi ne sanadin bautar goma manzo ya ce an nuna masa shi ya shi a gidan wuta yana jan hanjinsa wa balalihin da kuma girman laifin wanda ya zama sanadi na halakar mutane in an ce halakin nasi wa balalihin duk da bace wasu wa annahu yahmilu awzarahu cewa wanda ya zama dalilin halakar mutane zai kinkimi laifinsa da i na halakar da su wa ya kinkimi laifin shi ne ya zama sanadiyar halakar ɗauki nasa ya ɗauki nasa hamilatan cikakkiyar ɗauka ko kuma cikakken wato laifi yau alkiyamati a ranar alkiyama fihi dalilin a karatun da muka yi ya sanar da mu ko yana kunshe da wani dalili ala anna baba ahlil jahiliyyati akan cewa ashe wasu daga cikin waɗanda suka zo a lokacin jahiliya kafin zuwa mutunci cikin magulanci mu'azzabuna bi jurmihim za a zartar da su daga cikin ashe ba kowa ba da cikin yan jahiliya zai tsira a gurin Allah cewa ai lokacin Allah bai aiko annabi Muhammadu ba ko sallallahu alaihi wasallam to shikenan kowa ya sha wanda suka yi abin da suka yi kwakiya da suka yi da suka yi kafin Allah ya aiko annabi a'a ba kowa bane yake shi wanda ya zama sanadi na wato halaka al'umma to ina fuskantar azabar ubangiji da bambanci da wanda shi bai tattago ba kuma ma bai shiga a yi da shi ba ko da dai misali bai ce shi ma wani mai zaman kansa bane to amma dai bai yi wani abun ba ko bai zama dalilin halakka ba wannan da bambanci wanda za a iya Allah ya jarraba su a ranar alkiyama ya fitar da wanda zai fitar daga cikin su kuma ya riskar da wanda zai fitar da sauran kafa musamman ma da a lokacin akwai farfashin abin da annabi ibrahim ya tafiya da annabi isma'il inda ina suka samu a bauta a ka'aba in ba daga abin da annabi ibrahim da annabi isma'il suka tafi suka bari ina suka samo dawaki waye koya musu an fahimta ku tafahatul mushriki darasi na hudu da abin lura wannan karatu ya suna samun wautan mushrikai wa hamaqatihim da gailancin gailaye ne is abadu asnama domin sun bauta wa gumaka min sun ɗi aidihim wanda su suka yi su da hannu in ba ki dama manci baya abin da ka yi shi bai iya yin kansa ba kuma ce shi ne abin bautan har sai dolo sai ma da ya ce to as'ilatul lil muraja tambayoyi dan maiman abin da ka koya kar dai abin da aka yi ko an karanta an wuce ya bace a bari a tashi dan kwankwasan ka a ji abin da aka yi ka rike ko ku bi karke ina nan ko baya nan sai ce man awwalu man adkhala ibadatul asnami jaziratul arab wane ne farkon wanda ya shigo da bautan gumaka cikin tsibirin larabawa shi ne amurka da hajji kafin wanda aka tashi da shi ka ƙar da wani an tambayar ka yanzu an sa ka wa min ayyi qabilatin hu dan wata kabila ne shi qabilatu khuza dan a ne? ko tambaya ta gaba da yake عن ماذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم wani abu ne manzo ya ba da labarinsa game da shi wannan wanda ya shigo da bautar gumaka din sabarin larabawa ce ya ganki yana jan hanjinsa a cikin gidan wuta ko ne labarin da manzo ya ba game da shi to da kaji karshen masu halakar da mutum ubukur halatan arabi ma asmani faɗo mana halin da laraba suka kasance ta ga gumakan su wani hali suka kasance in za su gaziya suna zuwa su nemi albarka su shafa in sun dawo ma suna zuwa su fara da su ko kuma in ma an rasa dan dutsen da za a bautawa akan tattara ƙasa a kaɗa mata nono a yi mata dawa sai dai an yi tambaya ta hudu أذكر شيئا من دروس هذا المقطع maqba ka ke faɗo wani darasin na shi ɗan yanki da muka koya banda wanda aka gaya min kai ko me ka gano ko da muka gano na wani darasin wanda nan bai faɗo ba kuma ya kamata a ce an faɗo shi ina sanar da mu azabar da ake wa wanda ya zama sanadiyar kirkirar wani abu na bata cikin al'umma bayan aka faɗi wannan ko a an ce wani labari manzo ya bayar kuma kun faɗo ka zama mai kai sun aibata annabi da ya zo musu da bauta Allah kaɗai ita a bar bautar gumaka a ka ga darasi ne da muka ji a ciki ko bai fito a tambayoyi ba ban da wannan fa sannan banda manya-manyan gumaka da suka shahara ake tarayya a kan bautar sukan ware wasu a gidajen ko to banda wannan fa sukan wato yanta dabba su bar wa gunki so su ki mora an faɗo wannan a tambayoyi ba a faɗo ba shi ma darasi ne da can ba a san laraba da kuma su ta gaba ya taɓa su a gane Ku to kaga akwai darasa wannan shine koyar da kai ya za a yi karanta abu fito da abubuwan da ya kunsa ma'ana so ake zuwa gaba ka zama malam ba ko shi ke nan kakarar ta ta san fasarar bakin ba to aka zo ka ce yi mana bayani ta ce eh hakan da yadda muka karanta <laughs> ai haka yake faruwa ne in ka ce sai bayani zai ce to karantuwar gaya ma zai da fasara ma baki da baki baki da baki to amma me abin ike koyarwa ko ne za a iya tsamuwa da ni shi ne ma da ke tafiya da wannan sana tsari ga wani kasancewar laraba idan aka wani tsari mutane ne masu aikin basira da abubuwa eh. amma abin da za mu gane shirya ta allah aikin basira ta za su gane saboda allah bai ga dama ba ita to wannan darasin za mu koya kuma har wayo a dunkule daga wannan karatun da muka tarihi na nuna mana larabawa waye ne suna da basira yadda za ka ji kafin zuwa musulunci suna haddace waƙoƙi baiti dubu dubu kuma daga ji yau za ka zo kai baiti dubu yanzu iji kuma ya tafi da shi tun da ya fito daga bakin ka zama rabon haka suke ya haddace baiti dubu na wani ya haddace baiti dubu na wani ya haddace baiti dubu na wani haka suke to amma wannan basiran ba ta yi aiki ba abokan gumakan da su a shaidai shiriyar

ba zai iya zauna haka ta ka kai ba kawai kai kai harkar ka ne harka ka kuma kada mu zama wato ainihin mun naru da wani wannan ɗabi'ar ta za su bauta wa wani tana tare da su in ba su samu wanda ya dace da su bauta ba za su bauta wa wani da ba samu sakon su bauta Allah ba kyakkyawa garin da za su bi sai suka fige da bauta wani Allah an fahimta ma'ana dai shi dan adam in dai bai samu fuskantarwa ta ubangiji ba Ida ce da wannan wato fuskanta wa iza ma kanta to ba za ka raba shi da wato shirme da shiriri ta irin dai da ba wuce ke sha in baka yi sharan masallaci ba sai ka yi ta ka in baka ba Allah ba ka bu bayin Allah ko to sai ma da yake na sabu dangantaka annabi sallallahu alaihi wa sallama tira da amincin Allah tabbata a gare shi wa qisatu zawaji abdullahi bi amina da labarin auren mahaifin annaba abdullahi da mahaifiyar annaba amina wannan darasin abin da zai koyar da huwa muhammad ibn abdullah annabi muhammad shine muhammad shayabo dan abdullahi shi kuma abdullahi ibn abdul muttalib shi kuma dan abdul muttalib shine kakan annabi abdul muttalib ibnu hashim shi kuma dan hashim ibnu abdi munaf shi kuma dan abdi manaf ibnu abdi manaf dan abdi manaf an gane ko ibnu qusay shi kuma abdu manaf dan qusay ibnu kilab shi kuma qusay dan kilab ibnu murra kilab kuma dan murra ibnu ka'ab shi kuma murna dan ka'ab ibn lu'ay shi kuma ka'ab dan lu'ay ibn ghalib shi kuma ghalib dan eh, ibn ghalib shi kuma lu'ay dan ghalib ibn fihr shi kuma ghalib dan fihr ibn malik shi kuma dan malik ibn nadar shi kuma malik dan nadar ibn kinana shi kuma nadar dan kinana ibn kuzaima shi kuma dan kuzaima ibn mudrika shi kuma dan mudrika mudrika kuma ibn ilyas dan ilyas ibn mudar shi kuma dan mudar ibn nizar shi kuma mudar dan nizar ibn ma'ad shi kuma dan ma'ad ibn adnan shi kuma dan adnan waɗannan su ne sansalar نسمر أن نبي محمد إلى العميس أن الله سبحانه أجريش إن قصو كان إيو كان قول تاي تفارت أو كان قوكم فرقوك حدث محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حاشم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حاشم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حاشم سيسن دانا تيفا تاكي وارقو سيسن دانا تيفا وارقو فانكسين وانا تيفا كاهدين wanda muna firamare ajin farko haka ake haddasar da mu sai da ka haddace nasabar manzan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabar da babu ya irin ta duk duniya ta haka sai ka haddace in ka kiyaye da wannan zaga a kasashen laraba da daga cikin abin da wani lokaci an zo wato kaci ci kaci ci ake da shi waye cikin ku zai kawo min nasaba annabi ba gargada yana da atamfa da shadda haka za ka ji anan kwaci yana da fata hulbari shirin sayi bukari haka sai da ce to kai da kake baka hada haddace gashi kuma ka gara ba sa ta an fahimta ko to a hankali ka bi wannan tsarin za su iya haddace ya fi kai hada wani shi da na ta hada waƙe-waƙe na shirme na banga. an haddace waƙe bambali an haddace ta kasunan shata an hada su wanda wasu ma yaban yan giya ne to ba kuma abu mai tsarki za su hada mai asali mai tushe ko wa adnan ma da ya ci wani da shi adnan min walad isma'il asali ina daga cikin ɗayan annabi isma'il wa isma'il huwa ibnu ibrahim shi kuma annabi isma'il shine dan annabi ibrahim alaihi masalam amincin Allah ya tabbata gare shi allazi ra'a abuhu ibrahim shi annabi isma'il shine wanda babansa annabi ibrahim ya ganshi alaihi salam amincin Allah ya tabbata gare shi fil manami a mafarki a bacci annahu yadhahu gashi yana yanka shi ina yanka ɗansa isma'il fasalama da da sai duk su da uban da ɗan suka miƙa wuya ga umarnin Allah tunda su mafarkin annabawa gaskiya ne ma'ana umarta sa ake da ya aiwatar da yanka ɗansa ana so a gwada shi fafadahu Allahu bayan sun miƙa wato wuya ga umarnin Allah maɗaukaki fafadahu Allahu sai Allah ya shi annabi Ismail bai zai bikin azim da abin yanka ne girma aka zo da rago najeriya aka fito wannan yanka shi a madadin ɗanka ismail da ka yadda ka ba da gaskiya za ka yanka mun ga ka ci jarraba shi ma ya ci jarraba don a nuna mana yadda 'ya'ya suke da biyayya ga iyaye da yadda iyaye suke ɗaukar su ba komai ba kan bin Allah kai ma za ka zama haka kan bin Allah ɗanka in ba za a ba Allah da shi ba sai dai a bata in kuma yadda za a ba Allah ta kai da shi to tafiya ta yi shi ma ɗanka ya ce ɗaya. Eh, kana da haƙƙin ibika a abin da ba saban Allah ba wannan ake so a samu da gare su aka musu wannan jaraba kuma suka shiga gaba wa idan tala ibrahim wa idan tala ibrahim rabbuhu bi kalimati fa atamma kunna bisna Allah ya jarrabi bawon sa annabi ibrahim da kalmomi na umarni yi kaza barka kuma ya ci jaraba ya cika abin da aka fita wannan bi'ina ce to malamai na ambata cewa adnan da aka ce dan annabi isma'il ne ma'ana na daga cikin zuriyarsa ba ana nufin daga adnan kawai sai annabi isma'il akwai wasu da ake faɗowa ƙari akan adnan amma malamai suka ce akwai kokon ba tabbas ingancin amma daga kan annabi muhammad zuwa adnan ba a da wata ta ba cewar haka dangantaka ce amma in ka tafi ka wuce nan zuwa je ga annabi isma'il annabi ibrahim to waɗanda za a faɗo a tsakanin akwai saɓanin tabbacin shi ta sai malai sai iya wanda suka inganta a gurin malaman sira an fahimci bayani to da kada wata ran kaɗai ko littafin na sira ba wannan ba ka ga bayan adnan an sake kuma jero wani lodi guda ka ce to ya kuma malam shi bai faɗo wannan ba kuma ya ce ta dai annabi a shi ke ƙwanya ma ya mana ce a'a ingantaccen ya kawo dama ya ce zai turo wanda suka tabbata masu asali to shi ne ba ita gaba da cewa ummuhu mahaifiyar annabi kuma ita ce aminatu bintu wahab amina yar wahab ita shine mahaifinta wahab ibn abdi manaf shi kuma wahab dan abdi manaf ibn zuhra shi kuma abdi manaf manaf dan zuhra ibn Kilas shi kuma zuhra dan Kilas. ibn murra shi kuma dan murra ibn ka'ab shi kuma dan ka'ab ibn lu'ay shi kuma dan lu'ay ibn ghalib shi kuma dan ghalib ibn fihr shi kuma dan fihr wa abuha yawma idin mahaifinta a wannan lokaci kuwa sayyidu bani zuhra shine shugaban ƴaƴan zuhra nasaban wajen dangantaka wa sharafan da gurin ɗaukaka saboda haka ya ce da ta fito daga gidan ɗaukaka kuma ta zama mahaifi ga mafi ɗauka وقد تزوج بها عبد الله ما هي يكون النبي عبد الله يا أو إتا آمنة ما هي كر النبي وهي يومئذ أن اللوكة أولنا يا يد يا أوليتا أفضل امرأة إذا تبكي في من في قريش أتدخل من قبيلة قريش رباس نمر إتدرجة نسبا وجندا لنتكى وموضعا دبور لتسع مقنطة so da haka ya fito daga babban gida ta kowane bangare bangaren mahaifi da ta bangaren mahaifiya wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khairu ahli al-ard nasaban dan haka manzon Allah tira da amince Allah tabbata a gare shi ne mafi alkhairin dangantaka akan duk wani wanda ke ban kasa duk wani wanda aka yi a ban kasa nasabar ta kasa take da sanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ta tafi ta ala isla yake yanke kawai kada ka tsaya wata inda inda kai tsaye kakka ji shakku فلنسبه من الشرف أعلى ذروة dangantakar ta bangaren ɗaukaka tana da mafi kololuwar daraja in an ce zirwa ƙarshen abu irin tozan abu ɗin wa a a'da'uhu matsiyan annabi kansu kanu na lahu bi da sun kasance sun yi masa shaida da wannan matsayi sun san suwa ya dangin da wani gida ya fito wa shahida lahu bi hana abu Sufiyar. abu Sufiyar kansa yawa annabi shaida da wannan matsayin na cewar ba wanda ya kai shi girman dangantaka da asali a lokacin abu Sufiyar yana arne bai musulunta a ina ya ba da wannan shidan bai na yadda malikin rum a wurin sarkin rum da ake kira da herakal sura lokacin saƙo ya isa wa herakal manzo na ga masu cewa shi annabin allah ne allah ya aiko shi da saƙon musulunci su musulunta su samu ladan abin da suka wato alin jagoranci al'umma su zuwa ga musulunci sai yake tambaya sakamakon har yi wani mafarki shi hiraka cewar za a aiko wani wato ainihin annabi kuma a ta dalilinsa mulkin da suke da shi zai rubuta to a wannan lokacin da ya samu wannan bayanin shine da ya samu cin cewar ga wato ainihin su abu fiye tafiya ta taho da shi sun biyo ta su da aka sai shi to ba dama ta samu a zo masa da su aka tattara su sai kira wuta fintan bayan ya tattara yake to a sako abu su fiyar shi ne shugaban tafiya a sako waɗanda yake jagoranta su biyo bayansa in ya faɗi abu shi zai da ba haka ne in a ciki da wani gyara zai in ya kuskure ko ya wata ɓarna zai sai masa da tsarkarsa masa tambayi. a cikin iyayensa akwai wani mai sarauta da ya zo ce muku shi annabi a'a ana iya ba wani sarki to da wani sarki sun ce gadin gidansa yake so ya karba to me yake cewa ku shi yana umarni da gaskiya da a yi sallah a sadar da zumunta ta za ka ba to banda wannan shi da yake wannan bayanai na kaza kaza kaza kaza kaza ya dangantaka su a'a ai mai nasaba ne a cikin ma abokin nasaba ne madaukakiya amma ku duk sai rika wannan sai ke tare su kuma dama ɗabi'ar annaba ba sa fitowa sai daga mafi ɗaukakan nasaba da shi yana da masaniyar wani abu na kiristanci to haka haka ya masa wannan tambayi shi ne anan malam yake cewa abu sufiyan hadisin shi wannan na abu sufiyan ina da cikin sayin bukari ya kawo shi babu bada ilwahayi in ban manta saboda haka shi da anan malaki ga wani shi kansa abu su a lokacin a yana mai imun amma ya shi da cewa eh a annabi mai asali mafi ɗaukaka darajar fa ashraful qawmi qawmi dan haka mafi ya ɗaukakar mutane ya ɗaukakar al'umma al'ummar annabi muhammad wanda ya fito daga cikin ko larabawa ke wa ashrafil القبائل قبيلته duk kabilar da ake da su a duniya mafi ɗaukakar kabilu ita ce kabila annabi muhammad ta ce shawa a za ka tambaye ka wacce kabila ta mafi ɗaukaka a duk duniya kana da amsa yanzu kanka tsaye za ka iya faɗa wadda jama'a ne suka fi kowace jama'a daraja kai tsaye kana da abin za ka faɗa yanzu a littafi ka gani ba da kasa ƙaƙaro ba ko فالواصلة فالواصلة ابن الأفقى ita an karɓo daga wasila ɗan aska radiyallahu anhu Allah ya da shi kale sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul na ji manzon Allah kira da hannun Allah tabbata a gare shi yana cewa inna Allah astafa kinana hakika Allah ya zaɓi kinana min waladi Isma'il daga cikin 'ya'yan zuriyar annabi Isma'il wasafa quraishan min kinana daga cikin jerin kinana kuma Allah ya zaɓi quraish wasafa min quraishin bani hashim a cikin kuma su quraishawa ya zaɓi banu hashim wasafa ni min bani hashim ni kuma dan Muhammad Allah ya zaɓi daga bani hashim tatatta ta aka rike aka sabi tataccen Allah sai kiransa mustafa لمن من حكمة هذا الاستفاق yana daga cikin hikimar wannan zaɓe da taciya da Allah iwa manzo ihtalatil arab da can laraba su daga sun saba ya zama musu ɗabi'a al'adar su ne Allah tasma illa min zawil anfal ba za su saurari wani bayani ba sai daga wajen mai asali ne in ka zo da ma kai janzu doga ne ɗore da ne kitsan kan tsire da ake cewa ya gama tsire tsire can ƙarshe da tsira shi to in irin wani tsoron tsibirin da ka ba za ma saurare su ba ka da damar za su ji da kai wani da ba lokacin sai zuwa wannan wanda ba san tushen ka ba domin muna son mu ji magana wata za mu kama a kawo mai tushe an fahimta ko to suna da wannan halayyar to kuma ga shi zai aiko manzo wanda ya fi kowa in ya zo ba da irin wannan na sabab ba su fara samu abin shukan da ka da Allah ba wannan ai ai mage ba ka mage kuma haka ake faɗa ko to yana da cikin hikima ta ubangiji sakamakon laraba sun saba ba sa sauraron wata magana sai daga wajen mai dangantaka al'adiya madaukakiya fihim a cikinsu فكان من حكمة الله تعالى تزمنا لك تكيني كما ألا مدوكي أن ينسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يزم ياغا في النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم ثبت أدريسي min baitin daga gidan da yake kana akbala shine mafi mafificin duk wani gida na sabon ta bangaren dangantaka wa a'la sharafa kuma mafi daukakar daraja hatta la yakuna li a'da'i al-islam khilaf har ya zama wato makiya musulunci ba su da wani makamin riƙewa fi aidihim a hannunsu ya suttu da bihi an sabi da za su tsare ko wato kare bayi daga cimma hanyar Allah ba za a rika suka mana to ku san za ku bi san da intaccen bage da ba sa mage shi zai gaya muku abu ku ɗauka to ba za a hana mutane karɓar musulunci da wannan ba in magana dangantaka ce da kayan magana su kayan ya fi ka asali ma ya kai ina kana ina kake da bakin magana ka soke shi da hikimar ta ubangiji da ya masa wannan gaban saboda a toshe wannan kafan kaga da baka sani ba hikimar ta sa Allah subhanahu wata'ala ya zaba na ba cikin mafi ficiyar na kaba me yasa ka san laraba suna da wannan ka san sani ba to Allah ta sai toshe ma wannan da a zuwa samu matsala wala yatawahhamu mutawahhimun kuma dan kan wani mai imuwa ya dimauta wala ya tawahama mutawahim dan kan wani mai imuwa ya dimauta anna risalatahu akan cewar sakon manzancin annabi inna ma hiya wasilatu li taghyiri wad'ihi al-istima'i faqat cewa ko an aiko shi ne dan kawai ya canza yanayin zaman wato al'ummar da izo ya kawai ba wannan ba ne. a'a akwai kuma wato ainihin wasu hikimomin daban ban daga ciki a fitar da wanda ya fi kowa dangantaka da kima da matsayi a kan cewa duk abin da yake na Allah yana danka ina danka shi a hannun nasa na gargaba ba kowane gajana bane yake tana da addinin Allah إذ أن اختيار الله تعالى لنبيه muhammad من العرب haƙiƙa zaben da Allah ya wa. annabinsa muhammad ina da amince allah tabbata a gare daga cikin larabawa min da la'ila hubbillahi ta'ala lahu ina daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewar allah yana kaunar laraba fiye da kaunar da yake sauran kabilun da ba laraba ba allah yana son laraba fiye da sauran waɗanda ba laraba to kai kuma kana so ka zama na allah ka ji abin da allah yake ka san sai dai ka so abin da allah yake ka san laraba ya kama wa hada yaktabi min al-muslimi wannan yana jawo lalle daga musulmi an yuhibbahum dole iso min haythul jins ta bangaren ikalle su a matsayin jinsin kabila ta laraba to lalle ka so jinsin larabawa a dunkule sai kana kana kaunar su la min haythul afradi ba ta kallon su a ku ba in ta kallon su a ku ne ba zai yi ba amma in kallon su a matsayin kabilar da Allah ya fitar da manzansa daga ciki to lalle ka so su fiye da san da za ka yi wasu fa sai a furade in ka za kalle su a daidaiku a cikin daidaikun su akwai musulmin wanda ya ba da gaskiya da Allah akwai musulmi wani da ba dole ka so saboda musulunci akwai na ta addini wa gairi musulmi kuma a cikin su akwai wanda ba musulmi wannan kuma da masu daga kishi irin su abu lahab su abu jahal duk da laraba ne larabcin da ya amfani ba a yace mustaqimun wa munharif akwai wanda yake mai kaske akan hanya madaidaiciya akwai kuma wasatacce wanda ya bawa hanyar tsira wato baya salihun akwai nagartacce cikin wa salihun akwai kuma watsatse a cikin salih shine kishiyar salih yake bayar yakrahu a amal al-makruha da haka lalle musulmi ikamaci miyagun ayyuka ko kuma ayyukan da suke abin kyama fihim a cikinsu la jinsahum al-arabi ba ka jinsin su gaba ɗayan laraba ba irin yanzu yadda ake ƙoƙarin cusa wa musulmi wannan da ai tsara ya laraba na ɗan iska kaza kaza kaza haka ba ka duniya kuma laraban gaba ɗaya yake haɗa musu kuɗin goro ai su ma kaza kaza to dama haka ake so a cimma a gurinka ka ji cewar inda manzanka ya fito kabilarsa da wato manzanka jama'ar da manzanka ya fito daga cikinsu, su ka ji ba su da shi ba su daraja a gurin haka ake so da kuma ba wai sai su ba mu ma in ka dawo a cikin mu haka ake mana mu ma da muke dan jallu joga a ku ta zuwa ɗauko wani bayanin wani an yi wani asibiti shaka tafi a garin kafur ya zo a hira da yaro me za ka ce ai mu wannan ƙungiyar da su zo mana wani asibiti ta fi gwamnatin tarayya da gwamnati a gurin to ta yana aka in wannan musamman na asibitin da aka ka tafi ya fi gwamnatin tarayya a kwantar da kai a cikin wannan kayan rashin lafiya amma ya ga a nan ko sai kuma a ɗauko ba ni ana he he he he gwamnati wata suke ta tafi sun nemi taimako sai a ɗauko wani sai a sa masa sai kuma a ce sai a kawo kuma sai a sako kukan mota kuma yanzu wannan muna kan kwantar da ƙungiyar abin ta duniya ta zo a najeriya daga titi kaza zuwa na kaza to kafin a zo inda aka wannan titin wani titin aka hawa aka zo na ko ƙasa ba titi sai wannan kawai wannan magana da ke muku ta fi shekara goma sha da jinta a bibi, ko mayar na shi ke nan da kaji wannan zaka ce ai ai iskan shi ga wannan da muke da su ba yadda suke sai ka zasa ke su ka zaka ka ga komai na su bana alkhairi saboda wani abu ba ɗaya shaka tafi da su da mun ko titi da bai fi wasu kilomita ɗaya zuwa biyu ba to haka ake mana sai ka ga nasu ƙabilar ba su da kima ta manzan naka ba su da daraja kai dai a rasa da daraja a gwamnati sai kanka kawai to haka ake mana to amma in ka zama wayayye duk wannan ba zai shige ka ko mai zama ka za ka tsaya ka tantance ka tashi mala yake as'ilatul lil murabai tambayoyi dan maiman abin da muka koya اذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم الى الى جده nan ba za a yi wata rike aka ce ka faɗo dangantakar annabi zuwa kakansa na hudu shi ne muhammad bin bin al-mutalib bin bin al-jumla a ba ne ku na lafiya a haka kafin kuma wani lokacin mun zo kul gaba ɗaya ma za mu sha eh. sannan sai ce udukur hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam ai shadidu nasabi faɗo mana hadisi nan na annabi game da darajar dangantaka kuran ne sai mu dan bude shafin mu ne ko tunda ba hadisi kafin nan zuwa da karatu sai a hadisi ka faɗo hadisin da yake bayanin wato girman nasabar manzo wanda mun karanta shi wanda karɓo daga wasila ko dan asfa Allah ya da shi ke cewa na ji manzon Allah kira da mace Allah su tabbata a gare shi na ce inna Allah astafa kinanata min walad isma'il wastafa quraishan min kinana wastafa quraish ko wastafa ni quraish bani hashim ni min bani hashim wannan hadisi ke so a ran ka ta tsaye ko ka tsaye duka gaba da bai kusa ɗara biyo ba da dan wani abu sai ko ka fara hada shi ku tsara kun yau gobe kuma sai ka hada shi da shi ke na wani hadisin ya zauna dama cikin eh yawwa irin wani to sai kuma yake ne ma hiya hikimatullahi fi hada da istifa wata hikima ta sa Allah ya zabo annabi Muhammad cikin wannan tsakon saboda laraba suna muhimmanta na sama suna ɗaukan tushe mai nagarta da wani abu sannan kuma don ya sanar da mutuwar ubangiji na tsaunar larabawa fiye da sauran bayan da ya halitta an fahimta ku da wannan karan bai ci da mu karo wani darasin to kai kuma tun da ya zuwa ma a wancan sai ka je ka zauna sai ka bi ka zace ka kun me za ka zano ko daga cikin darasin da wanda bai faɗo ba sai kallon ka magana da zaban nan ta ma ana magana tsawon ɗan kwale-kwalen profesa profesa eh, ba na kallon mu bai an bai shaɗa wanda ya rayu da ya Thank you. الله أكبر الله لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله wannan mai tambayar yake cewa mutum ne mani ya fitar masa a daidai lokacin yin sallah sai yake mamaye sallah bayan ya yi wanka sai ya sake sallah to idan lokacin da maniyin nan ya fita daga jikinsa izamanto ya rasa ruwan da zai yi wankan da shi ko yana da wasu larurar rashin lafiyar da ba za ta ba shi damar ya iya amfani da ruwa ba to in yi ce ya yi sallar ba a da bukatar sai ya sake sallar sallar ta ta yi in damar ya sake amfani da ruwa ta taso kuma ya zai iya larurar ciwon taso da za ta hana shi taɓa ruwa ko kuma rashin ruwan da ya sa bai iya yin amfani da ruwa ba yanzu ya ko ya samu ruwa to shine sai yi wanka saboda gaba an fahimta ko wannan kuma ta cewa menene hukuncin wanda ya yi zina da matan ɗan uwansa alhali kuma yana da aure wanda ya zina da matan ɗan uwansa yana da aure hukuncinsa iri ɗaya ne da wanda ya zina da matar wani yana da aure idan za a aiwatar masa da abin da musulunci ya shimfiɗa na doka na horo to za a jefe shi ne har ya mutu shi ne hukuncin ita wacce ya zinar da ita idan ita ma da amincewarsa da yarjewarsa haka ta faru ita ma irin abin da ya same shi ya same za a jefe in kun karfin ta yi sa mata wuka a wuya yi zina da ita da ba za a mata hukunci irin wanda aka yi masa wannan kun karfin ta aka musulunci na bambanta tsakanin wanda ya abu da san ransa da amincewarsa da kuma wanda aka fi karfinsa aka ta shi wannan kuma yake cewa sunaye ne yake so ya san me ma'anar akwai sunan yasmin sunan wani fure ne akwai zanjabil ita ce cikin mai yaro akwai fadil ma'ana mai martaba ko mai daraja daga alfadlu baiwa fadil mai baiwa ko mai martaba aisa mafi sauki sai kuma hari manomi wannan da ya fi amsa su masa Eh? <laughs> inda ya abu zuban na manoma da ake sa wa ‘ya'ya wannan sunan inda za ka sa sunan ɗansa fadil na kana fata zama wani mai martaba zuwa gaba in ya bi tsarin da musulunci ke sa ba wa zama mai martaba ai fata na garfe masa in ka ce ai mafi sauƙi tana sa ran fita so a mafi sauƙin al'umma kasa da shi haris manomi kana sa ran kada ya zama to na bari banza dan a sha take a miƙe ƙafa ana ba ku musamu kullum eh manomi to kasa manomi ma amma dai ana son mai ma'ana aiki wannan din haris ya tabbata ko wannan suke da wannan sunan cikin magaba eh. sai kuma wannan yake cewa shi tambayar sa wani ya gani tsabara da laya ya ta ce da shi kai laya ba ki sai ya ga ransa ya ɓaci ita to ai sunan Allah ne kawai shi ne ciki da Allah ya abin yake e malamai suna bayanin a game da abin da ya shafi hukuncin laya abin da aka samu daga magabata da damansu suna ƙin sata ba sa halatta sata saboda gudun in an ce ana amfani da ita saboda sunan Allah ne to ba za ka iya tantance ta wanda ya da sunan Allah da wanda ya yi ba da sunan Allah da wanda suke ba sunan Allah ba ne na san wanda aka taɓa buɗe ka tara gawayi ne da ka sani da irin wannan na gidi shi aka nan da a ciki aka ɗinke gefe da gefe wani kuma ka buɗa za ka tara ko wasu itatuwa ne haƙƙi haka aka kaskar ya matsayi matsa aka ɗan tsawo aka ɗinke a ciki hakan za ka yi ta gani ko kuma wanda na kina rubutun wani sai ga sunayen wasu mala'iku ko sunayen wasu aljanu kuma kamar su haka sai malamai suka ce tunda duk wanda ka gani da ke ba za ka iya sanin cewar wannan ta Allah ce ko ba ta Allah ba kada a zo a fanke da ta Allah a yi wacce ba ta ba sai ka ce to duk abin da zai bada kofa ba ma toshin ta aiki ba wanda suka tafi akan wannan fahimta cikin magabata amma daga sahabbai tabi'ai da ko da suke cewa in je mutum zai iya yin wacce take da sunan Allah yayi ya yi halal to kuma wannan magana ta tana koma ga wanda to in shi ya ce eh ta sunan Allah ce yayi to kuma yaya jama'a sauran jama'a za su kallon sa ko tabbacin haka ne ba ka wani bude musu zai rika ce ko kadari ta Allah ce an fahimta ko to sannan kuma suka ce har wa yanzu zai bayu in ma wanda yake da sunan Allah ne ɗabi'a za ta sa za ka shiga ban ɗaki an gani ko ka je da za ka ɗora a shan musamman mu a yanzu irin yanayin da ake ce to ai ba ƙaddar sunan Allah kana sanye da shi kana a tariya kai kanka ɗin ba ƙaddar sunan Allah ka sa shi kuma an hana shiga cikin wurin da yake ban ɗaki da ambaton Allah suka ci irin waɗannan abubuwan da suke tattare da haka su ne abin gudu amma da za a ce ka je ka ɗauki wato suratu qul huwallahu ahad a rubuta ta karata ya bisa fatan Allah ya baka kariya da tsaro suka ce baka laifi to amma waɗancan abubuwan da suke ratsowa su ne matsala an fahimta da haka suka ce wanda ya irin wannan da zai yi da sunan Allah ya sa baka da hukuncin ka bi da an da shi ko ka kafartar da shi duba da waɗancan mangan na magabata amma wanda ya rubuta sunan wani mala'ika ko sunan wani aljannu ko kuma wani abin da ya kama da haka kwamfam wannan ya dogara da wannan Allah ba Allah ba ya yi tariya da Allah ya yi shirka an fahimta ko wannan shine abin da malamai suke da Allah ya sa na eh Ya eh to kaga wannan aiki da miki magana eh wannan ta wannan da kake faɗa din ai kaga wannan ba zai fito ai ta gaskan ka gane in wanda ya rubuta misali kulhu wallahu kira ta sai wani abu na hadari ya faru sai ya tsira yace ai kul huwa allahun su ce da yake rike da ita an kaga suna kuma dai ga allahun ka fahimta wannan sai a ce dogaran ƙarfi to allah ya dogara amma inda matsala take wanda ya sa ba wannan ba ba ta allah ba ce an haɗa masa da gawayensa da ta hakukuwa da haƙorin kura da tsawaye ya ɗaura a ƙasa ba kaga shi ma wannan yana zuwa wani abu ya faru in ya lalaba ya ci haɓa ashe ba ba a banza ba da zai saboda bai taho da ita ba to kaga shi wannan kwamfan ya dogara da wannan allah to inda suke bambanta to amma ne har kullum da al'ummar su rike maka kallon wani fa ya sau hanya mun ga shi da ɗaya layi har da kallon ka da haka kuma kai ma ba za ka iya maganta ka magana wannan zaki ko kamar ta ka shiga mal ɗakin da ita kowaye mutum da manzo ya rayu da ya sa ba kai ne sa za ka yi da manzo kai abin da ya fi da ma ana saɓanin ya halatta da halatta ba kasa ba kasa ba to kai wanda babu ku kwanto a ciki ka karanta irin addu'an da manzo yake cewa an ka karanta da safe har kai kai yammaci Allah yana baka kariya da mala'iku na musamman da ke tsare in ka karanta da yamma har gari ya waye da mala'iku na musamman da akan da kike kare da ku gwatar da wadannan shine abin da yake Allah ya samu dace masu masu haɗawa haɗewa ko ɗauki raya haɗe to a yasin ya take nan kashin da zai wando ku duk shi ne na wannan duk shaye-shayen maganin tauri wa to da tauri na da rana ai da sabbin sun sha tauri a ƙari taron a yakin badar da uhudu sai dai ko a ga ko a wuri ya yi dindin amma ba amma ne a ya tabbata a hadisi babu wani abu da ke daga da Allah ya fi so irin dugo biyu dugon jini saboda shi da dugon hawaye saboda suna tsoron wanda su ne dugo biyun da Allah ya fi to kai sai ka sha tauri ko an zara ba zai daga ba domin kai kenan kuma ka zo ka ciwo ka zo wata cutar ta same ka ana so a tiyata nan ma matsala in ma suna da wanda za su yanka aka zo kuma ɗinki nan ma matsala to me riba ko ka dogara da Allah ba za ka kara wa kanka ba za ka rage wa kanka jin kanka cikin wadda subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wow,